ka san boko haram da ta shigo ko mai kirkin kayan baka ya tara baɗi ba kaza su saboda an ce za a yi aiki na imani kaza kaza kaza kaza kaza don ban mantuwa na da an ka fara yakin ka gane ko zan yi karatun amda can masallacin gado mai chemist ko da na zo sai ne ga matasan mu an ta karama kallawo ka ko ji abin da aka ciki na ce mai aka ciki sun ka ce ai tihadi ba ake yi kaza kaza kaza na ce ina suka ce barno na yi musu irin tajahul arif din kamar ban sani ba na ce aiko ban yi zamanin ana a aiko malam wallahi suna cikin cin nasara don wallahi in ka ji kat a yi malam da mun ce ka dai zo mu ji me za ka ba mu umar <laughs> na ce ai ni ba nake ba ko umar sarkin ya wurke ba ko umar ne da shi ne ce a <laughs> to malam ai su ba yi suka yi ba na ce to ba yi suka yi ba ni mi zan yi ni kai na umarni nake jira ya mutum zai kai kai ne ga halaka sun ka ce ina halaka malam tun da har sun fara cin nasara Allahu akbar ka kaza kaza a san mutane ba su gane ba ni ce kun ji labar sun ka ce ai shugaban sojoji ma har ya yi magana ya ce wai suna jin tsoro irin yadda wannan abin yake ni ce kukun kun ji haka sun ka wallahi wallahi ya ce wallahi ya ce ni ce kun ji sun ka ce sun ji na ce ayya kisan mutanen nan za a yi mugun kisa na ce ayyan mu da muke mun saba can ƙasa can da kaji sojoji na ce na hudun cewa masu kaza zanga-zanga sun tasan musu sun yi kaza-kaza suna son su wada ma duniya duniya ta ce an yi musu abin da bai dace ba don haka kwamsa za su amma da bai gane ba sai ya ta murna ai su da kansu sun kace kaza kaza ka mutu ya kurin mutum zai ɗebe ka ko lauje bai iya ya ce wai jihadi zai haka kawai allura ma waga sai ka ɗauko ta bature sallar in makamin gane yin jirgin yaki ne nasa za ce ka sau menene ka fara kera naka ne me ka sani ko baro ko tayar baro ko wati an kai baka da abin wati sai ka sau nasu kai ne hau wani zai zo ya ɗaiɗe ka kurum saboda baka san tsari ba kawai a kwashe kawai bala'i za a je a yi wasu ne ma bala'i wallahi mutane labarin bala'i suke ni ce na rantse da Allah in dai hakkun ji sun faɗi haka wallahi kwankwasan mutane ne za su haka sojoji ke yi sai su ba da sanarwa cewa an samu yan tawaye sun zo sun yi kaza sun fashe wuri kaza sun kona wuri kaza su kan sababbin musulunta talaga su ce gwai Allah gwai Allah ya yi musu kaza ka mutu an faɗi ne don ku ji saboda an kashe su akwai dalili a haka kurum kai baka san wani amma nan kai wanda kake wa dawa kwara dubu ɗari ka kai su ga injin amurje haka abin yake zama lahiya ina dawa da gero akewa. wannan kisan kare dangi wallahi mal mai za a yi shi kenan na jana ware karatu na na'ula ne karatu na na kare ina hidowa sun ka ce malam ce na ce wallahi wallahi ko magana nan taka wallahi ta yi kusa ni ce mi ce wallahi an ce kaza kaza kaza an rushe gida ne an yi mai kaza kaza kaza kaza kaza ni ce kama shi za su yi Allah kama shi za su yi yau da kyabbas kama shi bai yau ɗin wasa kuke yi ko 'yan banda ɗin ga ai ne suke yi baka san su ba su shigo ma cikin abin nan amma wanda zai je ya ja daga ya hito ana gani ne ga hili ayo ban kashe zai ai hauka ce ka zo ka tare soja haka kawai ka kaga hili kuma ka ce za ka je heshi ko wani wayo yanzu dube isra'ila yadda suke yi su ka ɗauka su ba. za su zo su samu inda bangaren musulmai suke soja da bindiga tana da harsasai sun hidu ciki sai ya zo mai zai faru sai ya dan biyo kusa ga inda musulina suke su ko sai su rinka daukar duwatsu su ta jiwas sai ga an je soja da bindiga sai ya duka ya sheka to wayanda ba su gane wurin sai Allahu akbar kai musulunci akwai kaji gare shi ka ji soja fa da bindiga amma musulmi ya dauki dutsi ya je shi ya sheka yana jin tsoro sai ya kai ka gane cewa su ka jiwas shi son ya kai ka gane sai kun ga gasu nan ana ta ji wasu can sai ya wayo sai ya samu guda uku ya ba su bas sai sai shike a wallahi malam mutanen mu ba su ganewa anya <laughs> wala na suke yi ke ruda ka ne ake baka ganewa yana da bindiga shi shirye sai ya biyo eh kaza kaza kaza sai su yi ta ciwa shi shi ko ana ciwa shi sai ya ta gudu ya an je hoya kwanta ya ta jin tsoro cika wallahi musulunci ya yi kare wallahi ai <laughs> sai dai a sa kyamara sai a dauka sai wawaye sai suru allahu akubar <laughs> jan sai ya juyo sai ya dubin su ya ba su cat sai ya dubo saman bene ta mutum bakwai sai ya dauke su <laughs> daga ana allah ya yi sa allah ya sa mana kai da dutse tun da bindiga kai ba wani imani ka yi ba wani tauhidi ka kirkira haka kuro to da ajali ya cika shi kenan <laughs> ai saman kankan ba kake malam wallahi da ai girgiza kwarai wato wasa ke to menene ai malam ce musu wallahi sai sun kama shi kai wallahi bai kamuwa malam nace to shike sai na bugo lokacin yana bukhari na masallacin juma'a ran tunda lokacin da magariba zuwa shayi kullum karatu biyu muke yi dan lokacin muna buƙatar garin ya wuri ne ko ina darasi ya zan ya shiga garin ya takuɗa shi majalisi biyu ake yi don mu tashi da mashan aje na a dawo can aje can don sai karantawa ita ɗai ce magani inda ake yanzu Tun wanda za ka dogara gare shi ko tunibu ko a teku ba wanda zai ma wani abu ubangijinsu za ka dogara gare shi ba wanda zai hitar da kai daga cikin ƙangin da kake ciki in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi ne a ne dai na kawo zan shiga sai dai wasu sun ga cin malam ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sun kama shi ne ce a ah, wallahi kashe shi za su yi su kashe ba ne ce wallahi kashe shi za su yi ba dai ka gani je ni buhari na kare yana kawo sun ga ce malam mi wallahi sun kashe shi ne saura ku saura mu nami ah to ai mu ba ruwan mu da su ne ce ƙarya kuke yi do an san ku kai an san ka an san ka an san ni na rantsi da Allah wallahi ni kaza ka ne ce ƙarya kake yi <laughs> dan cin banza do ana na ana na sai ba hashi kawai din sai koma daji ba daji an ka komo saboda wauta ba a komi sai a zo a samu makaranta kurum ta mata sai a kwashe a ce yayin jihadi a je a ta dura musu cikakka na iska wai wannan ita ce karantarwa ta sunna wai ita ce karantarwa ta sunna wai haka ake jihadi Ya haka ake jihadi ai dole a bata da'awa haka kawai mai da'awa da ake so ya zo ya samu mutane ya yayyafa musu ruwan sanyi su gane wanda ba su gane ba su gane kai fa ka dubi shekara goma sha uku shi kanshi wanda aka aiko sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin garin makka yana ta kiran mutane har an ka yanke hukunci a zo a kashe shi amma ya tashi kuma ya yi hijira ya ban musu garin ya koma can sun ka bi shi sama hanya Allah bai sa sun ka cimma ba ya koma ya samu wani wuri sun ka bi shi a can don a kashe shi to nan ne ma dai an kai mashi izini ya kare kanshi ko ba iyaka nan ba dan makka ne dan ina ya taso ya mafarki ibada ce zai yi zai je sun ka hana yayin kura za a hadin Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci aka samu sauki ya sassauta al'amarin har zuwa lokacin da al'umma za su yi kare to yanzu aka kurin mutum sai ɗaya ya samu wasu wallahi mallam abin da zai baka takaici duk yaƙe-yaƙen gada ake yi su waɗanda ya kamata a yaƙan wai su ne za su kawo ma makamai wai ka yaƙi mutanen koyo ba su da imani ba <laughs> ni ban san irin ruwan da muke amfani da su ba yanzu haka kawai sai ka ga wallahi da kaga na tashi na je police station zai musu zanga-zanga don Allah kamo ni in na kiya danne ni da ƙarfi don Allah in kana yi haka ɗaure ni yayi na ne ka taimaka a to mi zan yi police station me sun kai ni to mutanen mu sai an lurar da su za su gani duk wanda ya kone ya kwaso kura ta yi jihaji zai yi ko zai kwashe ya koma wani daji ya zauna saboda nan babu imani babu kaza kaza kaza shi abai da imani ina imani ka gudu ka ban mutane ka zauna nan yi ta karantar da su ai magana da malam bello ya bai faɗa ma ke ya ce ba duk ɗan kaza kake ba in ka ci ka hito ka zauna nan kamar da muke amma ka koma daji ina namiji nan za ka tsayawa a kama a ɗaure ba ka tsuwa ba shi ne ba don haka ni ina ba da shawara don allah duwada wani iya zungiza ka ga zahi kai zahi ba yake ka bane abinda ake bukata gare ka gyara imani ga aƙida na yin ta gyaru wallahi yanzu yanzu a sashe ya faɗo ya buke ka karasu alhamdulillah da sauri ka wuce kana da kyakkyawa alaƙa tsakaninka da ubangijinka kana da kyakkyawan abin koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan